riba bugotul habiba shahi na hamsin da shidda sau da yake shi dan adam kullum cikin jayayya yake ranar alƙiyoma da kasance allah mai cikakken adalci na saboda adalci allah subhanahu wa ta'ala har ya kasance dan adam ya ce bai son shaidun kowa sai kai ne ƙasa ta shaide shi yace bai zira shaidun ƙasa ba mala'iku sun shaide shi yace bai zira shaidun mala'iku ba kiraman ne sun shaide shi yace bai zira shaidun su ba yace shi bai sun shaidun kowa sai kai ne to shi na ce hina ma yi hawiru lokacin da dan adam ke nuke kokarin an yadda hada shi musu a wurin ya jahada watan shi musu aw la yarda ko kasance bai da shahidan mai shaidu alaihi gare shi illa nafsuhu in ba kai ne ba haifu duka jawarihu sai Allah ta gabai ne suka yi hurci da inna lahi um, da da inna lahi da inna lahi da inna na ubangiji wa qudratihi da iko ne wa zalika wannan fi qawlihi ta'ala al-yawma nahtimu yau za mu ala afwahihim al-yawma nahtimu yaw za mu rihi ala afwahihim akan bakunan su wa tukallimuna aydihim hannuwan su yi magana wata shaɗu arjulahun ƙahun su ba da shaidu ma kanu ya da ayyuka aikata kaga wannan shikenan sai aka rihe da wannan da ya kasance mala'iku suka shaide shi yace bai son shaidun mala'iku sai kai ne sannan kuma ba haka nan ƙasa ta shaidi abin da aikata yace Allah bai yarda da shaidun kowa ba sai kai na shaidun na ɗaya nika da da shi wata kenan shi a son hajjar da kai ne shaidun bai ba to shi shine sai dai Allah ce amilka kaza ta ce wallahi bai baya Allah qala Allah subhanahu wataala amilka kaza Allah mai adalci ne ya ce bai son shaidun bai da shaidun mala'iku ba bai son shaidun kowa bai da shaidun kowa sai kai ne bayan shaidun mala'iku bayan shaidun ƙasa sai Allah ce mai tuka ka kaza hawar kika sai ce wala Allah bai yi ba nan sai Allah ya sa mala'iku suka ruhe baki ne da ƙasa sai Allah tambaye ga tsaye ce kai da mi da mi da mi da ga tsaye sun ka ce mun yi kaza wuri kaza mun yi kaza wuri kaza ya zo da mu kaza ya zo da mu kaza wuri kaza ya zo da mu kaza wuri kaza sai da an haƙare gaba ɗaya sai Allah buɗe ya bakin ci to ka ce kai ba sai ce maku ainihin a hazakun lafi Allah shi kun yi ku na so yanke da kai na yanke ke ku kun halaka ne kun halaka kanku to shi ne Allah ke cewa al mayo yau na hatima za mu rufe Allah awahihim akan bakunansu wa tukallimuna aydihim hannuwansu su yi magana wata shaɗu arjuluhun ƙafafunsu su yi shaidu bi makanu ya kasa buhun da yau su kasance suna aikatawa wa idan ƙadattun mahasabatu idan hisabi ya ƙare da ta da amali domin tabbatar da ayyuka wadda ba ta hata ta sheta ja a ba ta wadda da amali bayan wannan sai awon ayyuka shi zo bil mizani da ma'auni da bayani da ha domin bayani miƙidarin su wali ya kunar jaza'u domin jaza'i domin sakamako shi kasance da hasa da ha gwagwadonta kuma rajja hasanatuhu a wa marja hasanatuhu tayyatihi duk wanda ayyuka ne na ƙwarai sun kare jami'a ga ayyuka ne wa huwa fil janna shi wannan zai samu shiga a janna wa amma ma raja sayyi'atuhu amma wanda mu yago ayyuka ne sun kare dai la hasanatihi aka ayyuka ne na kwarai wa ma awahu an-naru makoma ta wuta wuta ita ce makoma ta duk wanda ya kasance ayyuka ne yago da janna kwarai wuta ita ce makoma shi Allah shi mana kariya kamar fi qaulihi ta'ala tamkar da zo cikin zance da haka wa amma man saqala mawazinuhu amma duk wanda ya kasance ma'aunai ne sun kai nauyi wa fi ishatin shi haƙiƙa wannan shi na cikin rayuwa radiyatan yardaddiya wa amma man haƙa marinuhu amma wanda ya kasance ayyuka ne ba su yi nauyi ba fa ummuhu wanda ya kasance uwa ta mako ma ta hawaya uwa ta hawaya ita ce wata ta jahannama wa ma adada kama hiya wasu na sheka wanda ake ce mahawiya narun wuta ce hamiya mai tsananin zahi to shi na mujaddadi ka cewa a ita'ul kutubi haqqun wa nul haqqun alhisabu haqqun asradu haqqun al mizanu sai ma'auni wa amma mizanu amma ma'auni fa kada haqiqa wa radda zikruhu an bato nan zo fi nususil qur'ani cikin nasu suka na alqur'ani alkarimi mai girma kama marratan ko da bayani ya gabata min da samkacin qaulihi zance ta ala haka wannan daqul mawadina muna azama aunai alqisda wa'anda kasance dukkaninsu masu adalci ne da yawmin qiyamah saboda ranar alqiyama wa qawluhu ta'ala faman saqulan mawazinuhu wanda ayyuka ne suka yi nauyi fa ulaika annahum almuflihun su amma hasamu rabu wa man haqa mawazinuhu wanda ayyuka ne ba su yi nauyi ba fa ulaika